han wi kala ten ka ala jayi ala la beteya kan ana hinan hinandeya kan ana la sa ro kan ana ala sonandiro kan anin nema ro kan abo mol be ma ba kono karawo nemo anin karandiro anin kawando anin fatwa ani tafsir o koran da ala da la kiisala ne nema anin baraka na sabu ma annabi muhammad min ni ñindina kinɗo naytan kan a dino kalon ko sabala kalan anin lamuyro ani ñinin karo be ala da nanala dimba nala sabe kendo anala sila kende tara janne alkiyamalon te o kono be ala da nafa ala simmanta ben ay lo kilal silo kan ayen barluwo kan ayen fawo kan faa kono aɗan sin kiisen namen fada ala siyan fakay kafanin nemaka e ɗumde ari gan namen bina ala si kandandi kana fili kana baɗale kana fu kana tiña fima kola ala ni dan arjana o kola ka kontinen na wala hmm. janno da katan to nyimma ka nin jere nyimma nin duwa nyimma lamela nyimma be alla lamar nyimma la lamar nya nyimma la lamar fe nyimma wala london lamar din e ka nyimma to wala islam forum imam ba ga forum ka forum o din ka be kon ya siya ka se de san josu de gambia anin lamu labe da da mo fin don mo ko do kyol da nan musol da din da nan ke ba do ka duwa be nya sara nan fan sara nan fan sara nan kun na da sara nan lake na arjana don o ko wala ka kontinent na wala a adon bai wala da kima wala da tan na no karot le mo anin sawa ne am ne karo 2019 ram salon wala san jawo da jawo gambia ba ga su da korda kuma sankaro kon hoɗum eh, o <clears throat> mbe mbe mbe wala men to olan ko an tafsirol ko an tafsir men mbaka wala addour almansour ne yake walan abdourahmane suyutide ake fanname waɗanka konno fasara hakkila alhadis ola ayo aya kila fasara ñaadi hmm. mbe soɗome ɗo oɗen soɗum ni sayiti mbala aya tan nin saban jawɗo kana tan nin nan ni قوله تعالى على من دال سورة النساء aya tanin soonen tanin naani jawr ako tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تنفر وما يأس الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار خالدا فيها وله عذاب مهم tan ana naani ya yalla zikira men fawɗo ayo koɗo tafsir kemol kemo koto e gottila ka ñimmen ya yamɓe men kono ibo hakkille toon walan ɓe ketalala kon ala fala kewtala falnio nembaro anen ndiŋolon ni o dinkedemo anen ni ñamde anen ni kiliyata fotun yomal ni o don soro don man soro kyora ni muso ni o nyola anin bala ni o momendi anin ba don men ni don da ba kire ni o ala fila e kyolu talanta mu da ayatan bila men ago tulukan yin keto la nya me nya balatan hududla ala ya suma asmanta na ala la na na ala bodalo mo nyina de sumanda wa ma yi yuti allah mo mo wala da ala noma wa rasulana ala kila mo ala nin kila le noma ya ya yo kewtala ñaami yaatala o yaamude yaamuta o ñaama yudekilo ala bo ala nin kilannooma salla yu da yudekilo ala samaɗe dunde jannatin arjana o kono arjana jamale fomode tajira kabore mbore min taati hawa arjanol koɗo ala ani haaro dalol li dalo nono dalo ji dalo ɗolo dalo haaldire dama la fi hawa arjana o konol de ni ɗum da to ɓe ka bo o dalika o arjana alfojoloni al ajoñi ba hmm. ala niyata nema wari aya tanin sau aya tanin nanin jama dan dalaro wa man ya'si allaha mu'min ala so so ya ala soki wala to ana ara kila ma man ki wata ko ala tala nyame ke wata la nya ta man dunya wala ayo ko so so ra o control o yata adda na da yanda hududa ala na na wala yede kiro alaba ma da dunda na ran ala ba alaba dunda din balakon khalda be da amal fi hadin balakon wala fa ba azabu yan kan kada ba mo no ba ko fi da jahannama hmm. ele e, e e ayata nan nan la bila ala ta la e bande boron ketala jambanyo la fan jambanyo lo ala ni la kunna do ko ni la nya wato idan da arjan ni ma la nya bidaja no ben ta ala mo la na la ala ye ñin fale tim na fulo ali miña na kira ñama ni a keñe sida arjan ni ma keñe sida jahannam hmm. hmm. alfala fasar sam sani kila ñim ma foñi ayo fasar ñama abdourahmane yi ko durruman suroto hadisa wili se keme se tan saba anin fulan janɗo a koñin ayo koto mo mende wa ka ibn jari ibn abi hatim min tareke ali an ibn abbas fiye fi qawli tilka hudula alala na nolu fela yani ta atulla alala batu ñakela yani alama warisa ketalala allati men samma ala mene tolatay ala ketala tala ñama tolatay ñama keñakel nan ɓe sumnotala eɓe roboletala eɓe sulusoletala eɓe sulusoletala eɓe sulusenotala eɓe nisboletala eɓe sulusul bakiretala atala ñakelen wa qawluhu ala kuma wa yata'adda hududa momo yanda ta Allah na nola ne man lam yarda momin man dunya bi qismillahi lahi alala talarin yala ala ke wata lada ko ta nyanna talando da ke e barin ke ke meta o man de ko mbere nyanna ke meta wa yata'adda adda marina ta yanda ma kala ya men fo ala ya men fo aka man son ana tana balan a tuta balan kan a kewa la nyanna internet internet aka be mu wani tara aɓeɗa jahannama keetala nafulo ya domo ɗon alatu nafulo jahannama hani te talibo men nata la ala ima tala ko yewande hakkoɗi doola e ɓeetala aljana taleɓe ba sisira ba ye kewtala o sago dinke a kare ima tala ko ita de la aljana de ndu itama ɗuma de ela tala ko baleya ba ya tala karam baleya jahida ka walla tilen baleya kan wani sai kimi sai tan saba annin saba wa aka yi burin jari ya bunni mun zai abin hada an sardi tilaka hudu da alala na na fila kura ko shuru tula alala sarto lufila de sarati nin kuma ko ala akwai da a sarati sai sa kima sa tan sa wane nane wa khaybu na abi hada an sare mun gi waye tala ka hududa ala alala nana al fara yani sunnatu la ala sunna fala wa amahu amra hani ala la kun ya nala ya maro fala ay me ya mar fi qisam fi qisam ala tala rodo al mirasa ke oto ke oto la nya fala de wa man yuti alla ne me ala bado so nala kila fa yaqsimu li mirasa ke oto la kama yakunima amarhu la ala ya mar ke oto la nya ma tala nya a afan sake o man yasilla momin ala soke wala to anara kila kala ko yo khalifa te wali nyaro ke ko ala la n'a nyanara ko na nyanara ya maro fi qismati al mawaris ke to la fon talato yo de khulu ala ba mare dun la nara jahannama dim bala kono khalida be amal fi ha jahannama dim bala kono yani min yakfur momin kafiri ada bi qismati al mawaris ke to la fon talanya ala akata talala walla man ko on holo almunafiqun almunafiqun lelde kano wala kala la yaduna annan nisa la yauduna wala buka konde annan len nisa kaɓe mum sohliye o sibanen dinnole asikala dinnolo min alminase kewna sibani walma konde ko mo sonnen dinnole ni asira kewɗo weli se keme se tan lulu wa wa ma yuti allah wa rasula kala ko في شان المعارف كيتل على كينيا تو التي من ذكر يما فوق قول جن بكثي ليس كما كيتم ثمن نور واخي أور هم همير بن جل أن قتادة تلك حدود على لنا نول فلا الذي نول من حد على منا نبو لخلق على دافع لي وفرعد على فر بين دمال كما في الميراث كيودو في الميراث كيودو ولقسم أن انت لا fandaho ilaiha eh, eh, eh, ko dan dawdo fandaho aldan ilaiha alaka dan damen do do hal kana dan na tambi ila ghairi hakata wata nake hmm. ayakfa inda hududi ولسه كما سيتان سوان ورولا وأخي ابن منذر ابن ابي حاتم عن ابن جريج في قوله وما يتي إلا مؤمن على ورسول على كيرا قالكم من يؤمن بهذه الفرائض من مؤمن يؤمن لا تعتون تعصون بهذه الفرائض ينفر رسول تلا وفي قوله ما يأس إلا مؤمن على سوكي ورسول على كيرا قالكم من لا يؤمن لا بها ينفع الله dole sai kamar sai tan saban ne sai wa kai ahmadu abdu bin humaydu abu dauda wa tirmidhi wa hasan ibn majah wa lahu lahu wal bayhaqi an abi hurayra da wa qala sa kira ban kira de ako inna rajula ma la yamara wala kabara bi amal ahli khair kaira dun kella barola sabu yana sana sanje tawra asiya dan aka ko ba baalo dada fa ida awsa nana atna wo k'a fa wato hafa a jen keta fi wasiyata ala e wasiyata ko nin fata alsinna ko ɗo keɗa aliya keɗa a tawta amma lande ko fo yekta sittimmanto kela ho mariye ɓe sarda amala ala bara jawo amontala ko kum fata bara jawalla o <coughs> fa ɗokulnata ɗum jahannam saje alo wo siyo laña jawa da jahannam ma manqué wala lande ko ala lande ñande ala ta fodaño ko wala ɗin kera ala décision labon de a fala sanji tawrora ɓe laako ɓe comme la ko labon man laako waya si jahannam ala kiro ona radio moola amala kabala de amala ahla sar ala ke ko jandon ɓeɓena fala yela ko kum fa jahannamal ela kewtanaña ha kar waya ala kew ɓe tala janna ka fa e ma tala ko ɗe toon ɓin yana ta la ta nan yana ta jahannam isi yo baro fota be o en radio mola yamala kawarde amal ahli sar mo jawla barola saabu ena da sanji tawro ka ko yoɓaɗo fay adla naata naatene fi wasiyata ala wasiyaɗo bira ɓe faala e la ai walla e wasiya men fo ala fewtala añaɗa na la añaɗa ana saɗa añaɗa fay hokton si timmande kel hawmade ɓe xeere amanala ɓaaro ɓetema fay ɗokkolo jasine ha ɗum aljana suma yaqura bo ko abuka ka ho ekka naadiyade ala karan ay ka ala kara insida naadiyade ale tele ka ho dow dolla fo ayo fulande azabu muhinatu حديث أبي سعيد كما سيتم سوانا كان وأخي ابن أبي سيرة في المسنة وسعيد بن موسى أن سليمان بن موسى قال قال فكرة بن يعقوب من قطع مئة نمو كيو كندو فرده, فرده الله Eh, ala ye kewo men fordeyande ala ye kewo men niyo ni landi commen kaari niyo mo ñoode te a dasandi kata allah ala ɓe kundo kemo yasa ɓe niyo kundula min aljana aljana e eɓe e folera siyala aljana ba ye kewle tela ye ɗo ñana tannetala ye lolu diyala ya dasanda niyo men na e niyo ɓe folala aljana a geltolan alate de anne alal nanon ala kiitiolle للسيد كما سيتنان وأخي ابن مهاجر من وجه آخر أن أنز قال قال سكلا بانك أكو من قطع مئة نمو أكيو كندو وارثه ميراث وارثه أكيد على كيو كندو قطع الله مئة أربعة على كيو كندو من أجانا على جانا يومك على كيو لهم إذن أتنا دولة بالي كيو لدين دولة مسودو كيتا على دويا بلانيو لتفرو إذا من بفاك إذا أرجانا ترى الله كلا إذا بتاع جهنم عليه da sarki masaitan nan ne kirin aka yaba haka fil ba'asi ne wajen haka arzi an abin rai kara kara sa kira ban ka ko man kata mi a sannin mi a ce o kondo fara da hula min ni yola ndi kare ni yom yana tete ada sanda ni yola wala suwa ni ala da kila ala ndi tenne kata ala ala ba kontin di kundir kella go bihi ila wa ili ke tala tinya kan ima mo ni yo di ala ala tang ya konon do di ala mi ila sa yota funa ala ni yom yana na ke tala fi mina jana ala jana ala yabala ala la ilaha illallah ala ko nim man karam ke golona ala ko man karam be sila no ala al bang zai sai kima sai tan na nufi wa ka yala hakan an bin masa kara in na sa da alkiyama wato la ta kuma ta lola har ta hannufa la ya kasu mi a ta kewa ta hannu wala isi na molu je lombala da ke ta kuwala molu kafa ke bi ka ta la e ka nyola hako domo o mu jahannama kula jahannama da zai wala ya furu bi ka nema tin aduwin wala yafra motina se wala de ka nemata ado jawala kela nafulo a kela nafulo a sota jawal boro motina maje jada koɓe kelen jahadita kelen eh, faɓe kelen ketata kelen duñata kela faade ye jaw kanala allahu akbar tan cowfe soɗonne sara cowtalatanni e wañi soorode ako muso kaɓe ɓe ñanna nan da umu sooro alaalde musol naal foto musol kande sala nisaye lonnaal yafo musol la ñantola mo ɗinnol la ñantola ne musol ne ɗinnol kande sol nisayel e ɓeera ñantolon ne sago musol yaa ñantolon ɓeɗa aɗa yaalon alawto sa ñoɗomote kalankoɗe kana ɗoma kane ɗomo o kola aya tan anen lolu jan soɗon nisaye kawluhu taala wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arbatan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta idha wafahunna ko ke mo le nya ara fasara ana alfa ne fo de fo ko wallati musolumen mhm. ya tine kana tin daga alfaishira ko nyamburono mhm, mhm, wala musolumen ka jeno min nisa sai ko alla musolu kono komo misime musolu wala a'udhu billah nin misime muso ka al de muso na lafuru musolu nin muso kira jeno lati sai ñanna mune lala jeene la musol kan ñine muje da folode ana adana buruka commen dorola karola jande ɓe doro bayla yo molu jam fandala domanden je no fana ye kiiti folo min lala jannen fatiyama wala wallati musolu min yatine kanati ndegal faysara ko da ala jeenoke ko ñamboron mbaaletude muso jeeno ba ɓakel sun sonkoto si sabar ya fammuda jeno mbulon jawara samo jawara baki sabu foro musol sako wande muson furu la kana jeenoɓe min ni caga allah musol ɗo mene ka jeenoɓe fastafsido al siseeɗo ñinande alayhinna e kan ar sai da nani min ko atul misimol kono kafirol seeɗa aɗata je atol misime tulen ndin foro men ndin luu ni yo moje jeenore ta mo nani ñine ko ye seeda ko ala karje jenola he ŋaje buŋro ka nin kewo amide ŋeje diboro ka nin kewo amide ŋetara siiri ñaame amide ala be tara jenola ke yaabe musiya kon ay basirala wonano be ke yaaje musiya kon ko sunkarama be karela kono ñaame karaga o ɓolo fimoje ñaame ke yaabe musiya kon tankiyaɓe mo fiya kono monani ɓeyaki <coughs> fa in sahido ni wo natake monani be nata je yakkeje mo fiya kono fa oto de am sikuhu naluñi musolumuta alay soron fila boyote bonlo kono alay soron kasoto hattani faytawa fa hunnal mawdo sayaye tara alay soron kasol dofa janni ɓe faala aw yajala la walla ala kiraka lahunna sabilan fendi silo walla ala kiiti donat ɓaye mana sah min ayata onnon siha naade ɓe hayre min ha misira ala ko ala ñine mbota folo janni ɓe ɗo ɗira janni ɓe ɗo ɗumnalo fum jeenola kiiti folo mum men nin moye jeeneke ka sora siyo ɗawon holon jeenola kiiti folode e ka jeene la soron a siyo ɗawle la a ah, bɛ sanji ta ne la bi kora eh, o mo wonne mba e kalfi jeeni laalo bula bunjowo kɔnɔ fo ne siya down a fɔlɔ fuloɗa tan bari sa sa a y'o ɲin buruka da ɓurgata de hakkulle o safirin safirinde o ana ko an kɛ kalan de la bari a y'o ɲin buruka da la kiiti yɔrɔ ko a na ana ayo dolɓe je kiitiyol ɓe sabatirin kurano kono ɗino kono e fon kulode sabatirin kulo buruka da ayo dow yakulo burkata a kiitiyo burka ayo doɓe yi a y'o burkata a be saɓatirin kon be nyin kulum men kono de aya tan nin luulo kiitiyo burkata de bare ma ayo fon tuto wala musolu men e jiyanoke alay sowe siyo daŋola yan'i ɓe fa le ayo fasatan kemol sayen kila nyuma ayo fasar nyamen abdurahman suyiti ko duruman suroto in ayo tannin lulo sodon nisa a fasaro moment hadisa wili sai kema sai tannan annin saban ya akai alfarya bi ibn munzir ibn abi hadi wa nahasi fi nasikhihi wal bazar wa tabarani min tarik mujahid an ibn abbas fi qawli wallati yatina al fahishah tina musolmen yattina kanati nag alfaysara ku ñambuɗo ma je ala toola ku ñambuɗo waɗa musolmen ka jeeno ke jeeno ñambude ala jawyata wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa saa sabila waɗa fahisan ye mbaɗona ko jeenolom on mba jeenolomo eh, jeeno kala ko kanatil marata mo sokera ida fajarate naye kuryake ɓe mana naye jeenoɓe hoɓe sare kam mo solobo yoro bon kono k'a sɔrɔ fa in mata da n'a fada wala mata da fada Wani in asara n'a balo da asara balo da bɛ na nafa jan ne siyɔ dɛ e fada jɛ wala ma balo da e siyɛ mata wala ma e siyɛ dɔ da wala ma jan ne siyɔ walan kiti froda hatta fa nazar la arin ayo jira fi suratu fi suratu nur suratu nur to azani wa zaniyatu azaniyatu wazani jenela musonin jenela kyosodun nuru ya fo alisi busa ni namna fudu busa da keme alisi fa ni nana furu da budu wala na daga kiti labar wala ñin aya do buro kam ɓe aya man kon sawtu nisa jan sawtu nurla aya folola buro fa jalala ala n'a naata kirakila hanna musollen sila la. saye a naata sila di la, min de solandirode walan faaro nin busaro fo man amina nin momin mbaɗa seya en fenna juloda sa busa o orsira ya bula nin men naatana jeno ka ta man futo e si busa da keme ye bula sa e te sorne siyora <coughs> aya naata aya buro Mm-hmm. ya ala wele se keme se tan nane nana waka ibnu jari wa ibnu munzir on hadi fi nasikihi wala ba haqqi fi sunanihi min tariki ali an ibnu abbas fi al-aya qala ko kanat lamanatu musakira idha zanat an-numusajiya noke hobisate ka soron fere molo kono hata tamuɗo fajannaɓe faala siyola da anzalala da ayo jende za ka kora a da ko jenila muso wa zana nin jenila kyan fajjildu alsibuuteroke kulla wahden kiren na be min huma ñinum mo fulo kono mi ada jalde alay e busa busa busaɗa kemela sodunora aya fulan jan fa in kana ni fulo keɗa mo sinina ni fulo in e ruji ma si e fulo kurra bon iye bon fo e fa fa haga ñima jeren asabila ñinen silata allahde silama jala hulla ala na atana kala huma ñin jeni la futu futuɗo na futu balo futu balo busa kema don faro الزاكرة فيتنام أنا اللون وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من ترك أتاب أن بن أباد في قول واللاتي مسلم يأتينا لك كوجو نرجينه من نساء كلا مسلكون وقوله لا تخرجوهن الكن بي من من بورهن ربون لكون ولا يخرج كان فنتي في إلا يأتنا فإنات دوك بفاشرة كون ينبرون مبين من بفرمان سورة الأقرأ آية فلو wonne kuujaga kuuja nan fara mbiya faraman sara oɗon jeenore fay sañe wa qawluhu ala dalda koreka ko wala taaduluhunna kana musolu muta aliye dete li aliye tola li tajhabu falsitande ke bi badima fɛn dɔ la a tumu atetumuhunna aliye min di musolu la illa yatina fana musolu tɛ ke bi fasaran kuujo an bayna men ɓe lan kena marino ana kana ɓuran musolu bayi soo kono ɗo jandira adobe banna sodo talaga fone ka kuñam bonon ke fay sañi jande a koro be kira jeenoote a koro be nɔ de a kuma jawo fonne e nendirolu soolu kɔnɔ jan fana ila furu bɛ be bulu kana detende kana twala fone ila furu muso comme ko mbara detende nga twala sa yakita a na furu ba ina furu na furu sema kana o kere fone ila muso kira jeenu la muso de a olla jikol nyambura سورة النساء آية نكون رب نيار قال وكان كذا كان ذكر الفاحشة كون ينبرون تو فوكرا جينو فوك فوكرا في حول آيول من بيكونتين يجينو تو فوكرا قبل أن تنزل سورة النور ورما سورة النور من جيدة بالجلد كبسرونا دو رجان فارو ورما نيرا موسو كرا موسو من كا جينو كي ka tora fajan na be jena ko da ya da dande burum ñille le kira musol la koore eh, na ni bula bulale fana e kana bay soogo fana ka jeenoo ke na ka jeenoo ke la bulogo hana ma aɗo baɗa bay soo kono burum natan nun ko a ay jeenoo ke ala yamura monan seede aɗa ala ɓa sona fo janna siyo ɗan amun dañi aya sambola naata la lala kooro fo aya naani jaw naata soto nurla aya fulan jaɗo o ko naatan ko mo e jeenoo ke naman furu busata keme na e furu ke na furuta alba falal kumoɓan wanda a yana na daje <coughs> faiza ya ati alyawannin luna da bai fahimta don an yi koge wa mabayana min faramanta da kuma ya mu da lomai na gnl fahimta na ta ta kula a bai finti da fatar jami ba kura bane ba bun da ya mo bai bin da ya wuru fa ka bumbum ya fa fana sakata hajjar an yi ayar na daji aiburga a zane to wa zane gnl ke gnl musu fajjirde albusaraka kulla waɗen kenkenade min ho ñil fulo ñoto jaɗade busa busara hakkima soɗo nura aya fula eh, ko ko sabir sabir alladi min jalala lahunna alay men ke ala jilɗi waɗen ka eh, busa o rajanen ka kurra bon hadisa wirse kemi seytennani woro wa akhaya abu dada fi sunanihi wala ba hakkimin tare ke ɗauki ma'an buna ba su wala da musulun ya tina da fashe ka kunyan barona ce min nisa ka allah musulun kan fofura sabira wa zakara jama fo bare mara musul kora sun ma jama kuma na da fulo kafin da wa zakara ja ke fo bare mara musul kora sun ma jama kuma na da fulo kafin da jami'a be yala kolo na muso le ji no ale sɔn janne e bɛ fara wala janne sila dɔ bɛ fɛn dilan kɔrɔ yala o tuma a ye bara sanara kewne muso be den tola ko walla zani mo fulo ke kewne muso yaati ani hay fulo ka jeyanoke min ko atulo kono e, ma ale fulo tola sodini sa aya tanni woro nya ñaaɗo mo fulo men kan ke kewne muso ke kewne muso ale tola summa nafka zalika e ayo ayoɓol ka ɓe adana jalde ayo ayola sa wattuma dan alɓe to na kira aliya del he aliya wure albe wure albe albe bangoro fere kan albe jonkon jonkon albe danfon danfon na albe terror kosra way alin ada woro alin ada woro odu mo e ko la kan yin be janni so norla ayo kana be so norla ayo na at na to choro no busan busan be to jere odu amunda bo terror be jere soron dolu be je e qara ko azan da jiyan la muso zana nan jiyan da kyau fajul da su busa ga kulawa dan kiran kina be min hanyar mo fulo me ta jada da soɗonora aya fula jamana to weru sa keme se tan nani la. وأخرج أحدهما حقي في سننه أم مجاهد في قول واللاتي مسلم يأتينا الفاشل كون ينبر النار من نساك الله مسلكنا يعني الزنا مسلم كجي نوكي كان كرا أمر يامرك منا أيو بس أكوس مسلم سلم ni kira jenare summa kola na sakata na da suran da ayo buruka azaniya to azani jen la musulun jen la ke fajil do alisi busa busa da alisi be busa busa da aya fulan jang yo yonat so aya aya hadisa wala kama sa tanna anin wa akha ala wa abu dawud fi sunanihi wal bahaqi am mujahid qala ko as silam sirr mende ala hadd wala na na wala salam wala botode janna ala be salam botodo na dal al fulon yenna ne je na gale buden buden wala ne je no gale sere siona yerse kemese tan nane anen konon ɗo aka abdo bono humayde o abu dawda fiye na suka yi bunjiya da yawon munje an kada da fiye kawai wallahi musulmin no ya tinar fashe ka jiya na wakil al'aya kawai ko kana haja yin kira ba da a fura da okuma da zina jiyano da yankan karo jiyano da yankan ka ba da okuma da zina jiyano da yankan karo fura da tun ne sauran diro kana tun mara muso kira tuba ka muso sauran o yi ziya ni e, e jami'a ke ni muso ni kewara ni ya muda wurin sai ke fulo bi tora le o yi rani ke fulo ngai bi bil qawli kum wala be sabanin nan dira budon sa ani e kitin de sa ni mamo e kitin de sa ni e kitin de no mol si da kono keda fite la lam keda so de jene la la e be ngai bɛ la be nenna e be furinte yandi la ali ali na de la ali bute ali mo furu mo bute ali balle fa ba jonkon jonkon na ko ko yo ala kanya ala ka yo ro mo kontita la aka fu afloɗaten summa o kola innal alatalla anjala nata ta jin ɓiyako kola fi serin no serin nuru to jala alay keke la eh, jala la ala nata keke la na jin la musole sabila nata serin wala silalle kan wala o fa sarade o sunnat wala labanda sunnode fiman moola koɗo o sina niyatan no na nana fududale raji mon e bomare bonna ya fa bele se jaraten la o man me jeeno ke ya sina namnan fotu jolde e bomare busana miyata busaɗa se teke min la wonni fe ba bayla wala ya suron sana sanje kilen suron de walla sanje kilen baɗɗi botoro ay jeno ke tundo no banko men kan hmm. yole se keme se tallulo jambe jeenola kiidiro kondo wa za abdourazak o bunu bono humayde on haasi an katala fil aya kala ko nasa katiha alhududu saɗan busaro wala na naata ñin soɗondiro bo wala busaɗa kew ni namnan fudu faron ni fuduta weli fe keme fe tallon nen kilo aka yalba hake fi sunan an hasan fi qawli wallati yatinal fahisha a ko men ka jeno ke be mana jeno bunda musol men kambano be bo walle ka jeno ke kanya mol be la kambano be la wallati la kala ko kana awal hududin nisa musallan sadan fulo kere mende ayu basina be musol solonna fi buyute bolo kono la hunna yen hatta nazar la ayr fanya ayajira la ayan fi nur men be sor nur la ayfana daji hadisa weli fe keme fe tallon مسلم في الواقع بن أبي حاتم عن سهل بن جبل في قول والآتي مسلم يأتينا فشاك جينوك يعني الزنا جينو من نساك الله مسلوك يعني المرأة مسلو أسيب فرم مسلم يا مسلم سيما لكم فاشتسل أسي سيروني عليه النيكان أربعة منكم مولمون يعني يعني من مسلم سيما على أهار فرولو فإن فإن شهر النساء لا يعني بزنا جينو لا فامسكوهن عليهم يعني اهبسوهن عليه سرون في البور بون لكم يعني في سجون sujjoon sujjoon pirisina o kana haja ñin kela fi awal sami sima folo za kanate da muso kela eja da ni ye seede ke ni ye seedol lodde alayha kan da seede nane loota kan mina misi misi moto o da seede din nane da zina ya da seeda jeenola hobisade be muso mutala fi sijine baɗno bundio kono fayin kana lahadani nin keɓaye akadal mara sina fulota min ha musow bolo wala kenna baatɔ kɛ o yen fi ka se dapansira kɛ ala ha muso kan min ka yɛrɛ tala k'a taa bolo la dɛ kama sa ne ne ye mɔlɔ muso muda jɛn nɔ la yala n kɛ hmm. furu nafolo kɛ ye e mɔ ya ani bɛn y'a fara dɛ e furu na wele kɛmɛ dɛrɛ fɔ kɛmɛ kɛmɛ fɔ jɛlɛm pour anin kɛ o la ɲɛ ne la o don n'a ye jɛn nɔ kɛ a kɛ janfa la a b'o furu nafolo mun da. ɓay ta bulala ba furu na fulo a bo murundo comme mi tafe ne fiire feŋo saŋ yata man y'a yata ka fiiro bola a e kira koɗo sema ñimɓe furu na fulo seeɗa wala sa alayha haddum ban sara busute kan busote ka wattumode wala yi jami on ɗo a naati elala fana so a naati a ta bulala a naati elala o fana mo pondation ɗo ɗo oɗo sañi ha ke ko ɓe dunnela da ɓawi kemen ɓe ɓolo o ka da ite iterara correct walakin mbaɗa yoɓi sahay basi o soran fi siñema bunja o kono hakkila foto nafulora ateda fi o ɓan bunja o kono hata an fo yata fa hunnal mar fo jani sa batara je san furo na fula bo sen la e ta bulala ba e sa da dawda keto do e ba na sura ya wada yani ta mutu ma fo muso e fa wa hiya ala tilkal halato al halokan kama ita da ya ya muso ya ya ya ya ya puni se e, e muso kola ke kola ba ya da ma ya soron ana ke da nin gena lalande fo janna ba na banna fi da me o la su ta aw ya ji alula walla jana alabe ke ke lahon sabilan salam la sila la. yani makajan fintilla ɗo minal hubusi min ɓe bonila soron kono wal fintilla min narake ɓuɗo alhaɗu walen seren busolade neman fuɗu busa kema ne fuɗuɗo ye fa komo banda kiron ɗo boɗa ye ɓe jenoɗa aya ولسه كما تلو للناني وأخرج عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي سيبة وأحمد وعمر بن حميد ودار من مسلم وأبو داود <clears throat> والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والتحاوي وابن منذر ابن ابي حاتم والنهاج وابن هبان وابن عبادة بن سامر قال كان رسول الله كلا يما كلا اذا نزل عليه الوهن كلا يجيرا كان آه، كرب <clears throat> ذاك وتلمد وجهه كرب aga karbo soro leza ka wala le wata ran ma da waje an yashi wule to Allah an yashi kalkal wa fi lafzi la abi jurai ya khuzu eh, akamu da ka hayat la gashi ko keto le ma fa yi da kaman su da min shi kala zalika ko wala kala amma da kana ayo dole ya ne jira kila kai aka lafa kin la ka kirisila ayo ɗo n'o noyi jira kilake faja ñawuleta e defano ko yimɓe ɓataɗen mbakira fa anjalala ala jinnaka alay kiya kan zata yahulon londo falamma tembawna surya ano ko boɗa kan koman ne ko biro keto la. kala ko kuzo anni alamutan bulu alamutan bulu aya kulum mbaɗa jira. walan kada jalala alay kiya kila hana musole sabila e sila ɗole dila walan min ke soron do fo siyo a sebo nin foro musolo mo na ye jiya noke julde sa busa mi ay ba busa busa da keme wara juma yana na bun bila hijara bero la faye fa wala ne nin sunkuro la jiya noke me namna furo julde bo busa la mi a busa da keme la suma nufe yana so yana bayo dularo sana sanji mu me yadi pole akwai alai na ta yin kuno amma da yin ayo kira aya kullum ba da da bai jira kira kan kira kira da birin kira bura ya tulo na kuma dan da mole ñaayo lele fe keme fe tallunni ndu akay ahmada an salama bono ala ala mahbaka kala ko kayta kila banga ko hudu anni hudu anni ala mutan bulu ala mutan bulu ala mutan fe kada ji ala ala kira ke lahunna musole sabilan gena la musole ala sila dole na te ko akosi o silo te kama albeke nin sun kuto la mu kama no belbeke nin ka sun e walla sun kuto la e musote albeke nin kamba no mu kamba na furu balote belbeke nin sun kuto furu balo je no ke julda e be busala mi ata busada keme e ona fe e be soron na walla be deport la sana sanje kiran wasaybo nin fora musole na ke walan ke futuron bi seyɓe ke futuro musu futuron o fee jolda e ɓeñol busala mi ata busaɗa keme o rujima e mine kurra bonna fanamude ɓe ko fulo laaɓe ñoota busalan no faaron يرسى كما سيتلون غورا وعقية تبراني وباحق في سننه أنا بن أبا قالك لما نزل الفرائد بلن كيتلا كيسي ولجيتنا في سور النساء سور النساء قرسا كراجي ماكو لا خبو سبالة سور النساء أكو سور النساء كولا دي لا خبو سيتمو سور سور النساء بالي سور النساء سور النساء كولا يتمو سور سور النساء ولا نيجي نوكي أني إبي فعل ولا يبوسا بوسا لكن ولا يبوسا لنفارو لا نوكي ne aya dɔ fana kɔrɔ e ka aya tan ni wɔɔrɔ o koto mumen de sɔrɔ nisa kawluhu taala ala la daalo to walla zani atiyani ha minkum fa azuhuma fa in taba wa aslaha fa aridu anhuma inna allaha kana tawwaban rahima mosi hmm, a kara mosi tan kanga kara kana yiyannake musolu alay sabari ala kam banol bula ale foto kelu mudan ka ala furani boye furani kan banoɗo ala misilme musoɓe ati misilme o alala luwalon olan ala saran ala soɓe olon misilme o alala yamolol muta alala fotandiwol tuje a kala kaale musol futon tambiɗara muso kilo muso fula fo muso sa fo muso naani a to kana kan ba kambano muta kana sonkuto muta kana jeeno ke muso kendanlo kana e jeene ke kono ma den ka soto min fatala wande musole tan e jeene e keñol tamra walla e keñol ɓe siine ene kadi la musolla e deytala musolla ka ɓalande musolla ka so e fota kiilillaɗe ɗaɗa kiilirat maɗa wona ɗatare ya baala musoo kono ma fankunonde nden koɗo bawɗo koɗo ɗomoña aɗa ko kambanoma o kono ma bo solonnal e ɗaɗo kiitira ko kambanole o kono ma kaka en ma konoma ka ye a konoma e ɗum dañol atela a konoma atelama a konoma walla a konoma ala ha e taɗo kiitiyola kiitiɗa ko ɓotoɗa kiiti e ba na kamɓe ɓiɗen kiitiɗa ɓine kiitindila anin na monaɗa walla kala anin kabo comme lewnaɗa kabo en fanda kabo ya min da a quinze ans e ɗaɓe yelle ay a ye kala kan ba nɔ jiɗɗi kambanola akaye ko kala bula bulañi kabo ɗa kɔnɔ ni ma bula kɔnɔ bɛ ɓe la laale kan sunkuro kabo bo fana ko sunkuro ko min yin yin kala bula yin kabo ko be dun lalai kan eh, e tulu fulo be kala nan kabati yo na ka ba kala bula kabo ko na a kabo keden ka kada nyawon nya mol be jibe kan ko be ɓe tiyata jiibe yaare fay ɓe kiitiyol ka kata ñawoña ñimman son kala dun kaboo kono ba ko nen kala bula da ka e no bulata kaboo kono la la mu musoo kan nen kala bula da ka bulata o man bula e be la eɓe dunola keo keoya katañan kiitiɗa e moolu ñaala kañin kala la bula ka ban ko mu so man so na ka bula ka bo da ko mu so ka musoo kaboo keta kata ñawoña e, kiitiɗa ko ala alaada ono akoñe ko jumaɗo ñin kono ma aka yami fono ma fon kono ma ba ti kiitilajiiɓe ako ko ɲin fɛrɛ kɛnɛ b'a dɔ ɲin man kala bula ne la ka bɔ da kɔnɔ sa ɲin b'a la ke ya bula la muso ya kɔnɔ ɲa de n'a ma sɔrɔ o la la ilaha illallah de sɔrɔ kalmiri wa de la mo ko hola ɲin man ɲin ka wo kala bula no molu ɲa la e mu fi e la ka bɔ kɔnɔ sa ala ke ya ka o bonde ke la mu fi a fa ke ya bula kɔnɔ ya ma ma sɔrɔ o la ban mu fi a bɛ jan fara ba kɛlɛ de janne fa n'o bɛ wura la mu fi a jan fara de janni o be fura a kono fa ɓa ke abla ama amata tere to ban ya me fan me fan kono ma eh. walla gani mo fulo ti ya yani ka no min ko atol lo kono fa ma alañi mo fulo toonede alay ɓuutede ale tojo ɗima e woftumo kiidi ɗo mo ñinede ale bo ke wala wala le on kaw lo mo ke nen ke de pan na mo ala alin abu dawud alin ya dawud bala ala dawud ala dawud yin muhammad balin ali wal sifa al fon fa in taba nin je na la fulo na ta na tobi amu da wato mo soron de yi je ni e kana bara bodo ran nan do la ale bol fa in taba nin je na la fulo na ta na tobi kan ba na no ka ta ka wala kewa ko la ta ko bara te fu je no la wasula anata kolu bete ande walan tubi sahadin anata na na jinwe kafaran a junubola faharizu alalko da an wada sa alkanin nan alkanin yan ayi ta a bude ta galsi soro alaji be da yaran afara gimal la alamun yi mata be da madin fo weli yalla ba ko la bala yo se an nyame weli yalla ta fo bandi yalla ba ka yan fa sifa ko fa na gim ba kira to bomu da nyame he alala be yalla bahna yalla moy karim wa asla ha e fulo natana kolo ɓeteyande fa ardu ala l koode ani huma e fulo ala de aɗa jan hakkiltude eyi ɗindi alam layfolom tambaneyalam tubaw dokolom condition olom tubaw duulomo e trañalemo otumo ñimfona jamano kelo sunkude anen kambane yaato anen sunkude onen kambane ɓeɓeɓe wulla kambane ɓula kambane ɗo muda ñe jeeno ke Ba basa ñin jeene na naala sima a naati na nin saalo o na jama beela a naalo na muto beela analo konomaro nala konomandiro bela anatna nimsa ko futu saate futuo koto jeeno kotoge a kata jeeno kila de a kodi cake anin jeeno ya allah nen kambane motolele ana wasila ha ñimmo fulola alhaalo naata bete ale ye ñatilin futole tol dammala tema ban walla ana nin dole da ban walla ana tata musu dole ñine ban san ka musolu jene ke konoma kambano e foñolale kake cakoda anin kewo ke bela muso e foñolale fo wasila hanata ko beda fa taaridu anhu ko alkawdi la sahi alkana ne alkana na la ta sarab mo kana da be ala la mo ya fon be la ba ke sa nyen son ko ma ko ja nyen no to ma cha ko lon je na la la fa ba sa bo to le duka hano ko ma ko ala ko la alkana wal fo ma duka la ilaha illallah ne mo kalanda ha inna la alkana tawakkada tawaba to yela tubo mutane in general rahima hina to man faje no kan alay so tubol ya harje tubol wala sa bina ala mute fe ala mute fe eh, la ilaha illallah awɗo na jelani hakkunde na an aɗaji ako musi ñimma musu kekoro musu dima musi eh e musu ke wala kalan kene ɓato de terbula ba fana tigere kondo hmm. nen kiyole ɓe ekkeje comme mol karan fen la ñamen kene ɓaɗo e, weliyo ɗo ɓe tan ɗo ɗum dawla maade tumaranke o ay e, rawtata jam faren ɓakelo akumune rambe jam kene ɓaɗo kiyole ñaɓe ñole ɓe lore ñoko nen kala waɗa kala next waye ɗo next waye ɗo ke akumune koñen de mo soloɓe je cagga mum so ñin kewo ɓe kala wala randa ha kene nyonya la ha nyo ba do ha ko ne ite dun da ko ɗo mi tan neke mi ɗum wona ke mi tan saɓata ke ete ɓo joñi mi tan saɓata kare le sa nya ɓe ɗum so aluñaɓe ñoola aluñaɓe tan wala kare ɓoto je kare da mu so kan je no la jeenola ja kare wala lu nda mo ni ma lu nda ko ba ja je ke ba jaka ɓaŋano ñimmu so an na na ma fa fa de no so man ke ko anniame fadeno musolman kene a fana compara yaran jeenoma compalade fana ke ro sa e ga ke ro sa he barani barbaran hasan a sanuwa fula fula da ana da san rasa an da ko mu ka ko bala ne ke ya ke la be ke walla sa en fala ka lo nyo ko maran ta kena ba do ala ka ka nyo ba do muso do do sila do jira do do o sila o ji ya a ko mu na ko mo fula take san fa fula da e take ba ta la take ro na na jan fa do be si take ro san be fa karamu me ran man fute mu fikira ko yeti keɗo saya tela ti keɗo rawna aɗa jam fo ɓaakeo eh, ka tataya ɓire maɗde eh, sira ñin lonkare eh, somanda etene musoñana ka walla tile bulo rawɓe ma ñin lonkare kare karela lonkare ɓira ala dele sira comme munangata fonkanata ɓarngata doroga ese atat ɓira atara lota rawdo fo ya kile saatene musoreɓe dunna bungo kono ni o ɓoɗa jee min ɓaten nooma ɓira furere bungo ka ni muso muso e wura e pour la ñi ala karola ke o natana kumbo julu kuntuɓaloɗata ka kumbo muso mm. ka kana kumbo aka inda na nan jiya nan kyonyi aka ya ala kan ala silan ka ala kan kana jiya n'a ke muso di mara muso ni mara murid bari jiya no fana ala fana dola ayo kumbo muso ka ko tin nan na ke sinya kilin jeno ha de siña kilo dam ma kewla ete kumbonde pour niyake siña kila ha sago ala internete ɓe defran mi simode ala internete ɓe frande jeenolale sa inte kañide walla fof kewla karañi inte eh, kundo suuɗo nen tilo ɗoɓe ɓola ɗoɓe jiila he aka en defran ɓe jeenotula jeela itala len ke kilo ima hañi nte ɗum lungoluna ka ke siña jama ke jamaya aka en defana foño o so bi tuɓiɗa wala feeke aniñi nagiye no baida mo fewnatana tuubi ay kewlu be ɓayran to ay piccere kunɗo ɓa fon kunɗo ako saate tuubitala e fuña jeenola awɗo kaade jeerani a fala kuniyato ɗo akoye musona adnake e baɗore kay e e mura ñin musona adnake muso kene ka ala ɓatu ɓatu lala ka ala karanka karanka ala ɓatu ako sa e fuña jeenola feren a meɗa naɗa ko ɓaate tunoɗen sa ɓe futulal ɓanko kewɓe fana ala fitaa. ilafita mena jiya no sako no kombe fudula ite da male akonde fudula moyde fo wo mo men kelen na tubo kando sababu ati na sababu na kando sabra kyo men na wo mo nyima o welio bida tu bila ore adresse ro yora adresse ne fo yora banko lo mutu maran kyol mo so e pare e bado atada fo no ala sa dot bida tara nyokondo akaye sura kane akandira chakamoso de mor karam kondo ran furatema lumɗo yana da loran kunɗon an wure iman e na son ala ñasiran kumbo kan ilolen e dafana tubinden fana hen foño jeenola birolo namnan ga doɗo sahen kon lafira futuwol la ɓe ke on lafira na banta kon lafira tella baya tella ko ya da tubiɗa ha jeenobula aka lafira tella bila o fana fo o ke o na o natana ko natana du wala kore ka ala ñasan ka kumbo korege a siki siki da kalate da a a a kalate da da fa wala fe ko kari jalan ko biro fa da o ma o ɓaren wala o wala natanañi muso do a ko muso dambewlo a don diol namamaron na ko komo tuma nabi man bambane sen korema na annabi on taw la boto muso komo bala. he eh, kana ye muso ñin moro ñin ko jala ñin kambano den den ma ton bɛ ñin nana koroma da kana afan kana ñin fa kana ñin e eh, sabare ne alma ñin ke ko be tula lale dali ya ɲini tuma dɔ bira bira da te ñame tɔ be be na bete ala wa na ala ko ni ko hajen ladon a jene a bali katibal malamu <coughs> ba bali a katibal ya ko sai e bol e, tara sonin gyaro ɓa bɛ to ɓiɗa bɛ ko ɓiɗa e jomlo ɓiɗaɗa ko baara kɛra bɔ. Eh, ne moolu kalanda mo yaa siñiña ala ko fa in taaba nin jeeno la fulo e foño jeenola ke o tuubita sañi a kaabita e futu walla muso e nan cakka nin jeeno a kaabe wa asla hay fulo temo ra sai fa sai a arido ala ma e fulo lo ko ko wala ka fo ko alɓe nen alɓe ŋayɓirale e la alɓe nyambule la lo ali tuje sai sañi nin min lefri e le ali futu na ala kana ka tawaban to ɗum lana rahima hina moro la fira ma nyora ke ko ra nyi nyar e moro ti la tila go e go ngo ko ja do jaado ba no lo ka je no ka tulun la hmm, ka moro de tan do al e la ire ba do ya adi adigon si ara ba de sun do ko la ke son la fa ko moro na da ho tal bola ni jang bale bale jang bale ali jang e e set set ali jang ko ena na o ye sun ba ko be ko la ka be se senan kada keñe n'o ñine ka be jirmi ja ko san sambe kala ko antation no wala boto je ba je digon bire jebe je jebe sa fitaron la nen ka jebe jinjin la ne ka je jebe fenge kana en basa bali ne kana moro la siran ba ke je kana si odo ko ana fasaro la bire he bar janne yiro diar janne yiro suma da janne yiro digon diar moro ko na o yiren oron ron janda ha basa be do muna na ko ngaje fitale akola mu ne muso nota jene la nota le na na na tumi sa ko ayekola sene adale odu mo mosa foto nole e eh, kanon yɛrɛ sɛ kɛmɛ sɛ tallo ni waro la wa aka ibn jara ibn munza ibn abi hatim min tarake ale ana bana ba se fi qala wal ladani atiyana haminkum mol men ka jeno na dal kono ale aya qala ko kana rajul mokata iza zana na jeno ke oje ka tora bi ka ngai be o darwa nen ka buta binne ale sama to la ke da fon dan ka sama da ke tero ko sa ke li pal li pan e ka ko fo lo mo la la buso ke rawde busa da ke me ko je farta je soron de tanje fa anzala la ala nata jinda ka baɗa hajira ta yin ayo kola sodu ni sodu nurra ayonara azana da jiyan la muso wa zana nin jiyan la ke fajjil da busaro ke kulla waidan kiran kina be min hon jiyan la fulo da ada jada busada ke ne man fudu sodu nurra ayo franja wa in kana ne fulo na da ke mosine ne fulo fudu da rujima ke fulo kurra bonne bar wa kurra bona da fi sunata ta kila da hadiso la do nun do ayo bo fana la ko a sheikh wa sheikh da in zana farjumun albatta bayna do ayo burgala kire ba sabadin na kidi bɛ sabati ni aya bɛ burukani ni aya dɔ kidi bɛ burukani aya kulo bɛ sabati ni la la la masala yɔrɔ sɛ kɛmɛ sɛ tan lu ni sɛ wa kai abudu bunu huma yɛrɛ bunu jɛ bunu mun jɛ bunu abi hati an mu jahili wala zani mɔ fulo ya ti ha e fulo ka jɛ nɔ kɛ min ka tulo kan kala kɔ arajo ani mɔ fulo alifa elani mɔ fulo mi jɛ ale buti ale tɔ jɔ yɔrɔ Eh, kɛmɛ fila ye tan lora ani kɔnɔntɔn وأخرج آدم والباحق في سننه أم مجاهد في قول فعزوهم علي فلو تورا يعني سبع سبع علي فلو نين علي علي الدات لا علي الدات صوتي ولسي كما سيتاورو وأخرج ابن أبي حاد أن سيد بن جبير والذين موفلهم يعني البكرين سنقر فلو لم يفروا بل فلا الذين موفروا بل فلو من لم يحسن فلو من فلو يعني يعني أن يولي يعني الفاشرة ولا يكون ينبرون وهي يكون ينبرون أجل ولا ينبرون te futobal fulo jeno ke ali ye muda min ko aɗo misime jen lalle mo futobal fulo me jeno ke kono fa fulo alal alal be tayira ali kuma jaw ko kuma jawlo fulo foye sa fulo bara jaw ali ali al wa anan la yuhibbu la jabi min al qawl illa man zulim nim mo man kura kanane ba mo kono e kanen nago man la yataki charre yustamu niman ko jawto jennede yole ɓe nooma walay samanta alayhima e fulo kan habsotomo eɓe keesi soron lannahuma kaati fulo bakkirani fulo mum sonkotole walamo fulo futu ɓari fulo bakkilo min man fulo wala ken ɓari yo a yirani ke fulo gay ɓele e keeɗale tile yeeɗa sotla yiye nen liya tuuɓa fo fulo si tuuɓi wayandama e fulo en nimisa wallahi saɗo en ɓende yeɗoya sifa kala allah lallan a kata ñonke kotene kotake fa in taɓa ne fulo natana toɓi yani minar fasira koye ba no nan sun sunkuto wa asira sai e fulo e baro ɓetande yani ala amal e fulo naata da fande ɗa e baro ɓeteyande faari do to alfana salo ko di an huma jene la fulola la ngai wala yani la tasma o huma la tosammi o ala kana e fulo te ala aja toraro ɓaɗa tu o ko la ai kana tuubo e eh, kuma jawmo e allah ga ga kuma fo ma ala ne lo nendire tambiro e lo jene tambiro me toɓite la la ala kana alakira tawa on toɓimutara ma mati sahima hena man fa kana haza nyin kira yi fara ka ñina ke bira be kere kan ñina ke sun kuro balo balola wa saybe ka ñina ke foramuso futu eh, eh, balola balo la musu futu don jena lala fi awal isa ma fulo ke la ye nin kumoy ɓawoto summo ko a naza nata naji haddu zani jeena lalla sariyan jena lala buso walla jeena lalla wanda fa sara habuso ko na adna ta tata dirola wala aza toraro man ka wona da ɓurga kiidiya kiidi ɓurga non do buude ronin do yaro nen nen dir wala mo en ada boro ko sa albe so ran si walla eh, sa eh, nasakatuhu eh, al ayona do boga mun da ko da lebul saba allah tan fi sura al membe sura allah de sura me izkar fi an nore ka fu sura nuru azana do azana wala ko jen la ke jen la muto akal si busa ne man fudo ne fudo allah ya e fa buron kuma banda sura sura nuru aya fulan yan hmm, hmm, hmm, jeno fuloda men na botero lamo doyaro lamo urero ure ure ure yewolowolo kun ala lebul na naatake soron do siyo ala lebul labon kila ñinata ala ɓe busara nima foto ala ɓe faala ni fototo kumo banna kumoto dawrata wala. fe keme fe taw wona nden kilin jan wa heɓru jaa am ata walla jani mofuloma yaati yani ha min ko men ka jeeno kaalu kono la laafulo men ka jeeno kalu kono la la Mm-hmm. ako kala ko arrajulu wal mal wala mo kewno muso mo fulo ma ka fo wala kewno muso ma jema ga wala se kema se tawora nan fula wa akhay ibn ja ibn abi hada an sudde kala ko summa zakal jawala na da jo muso lokko mo fo foro muso wal fati an an fo den men allazina zina men min zina men lam yanki ma fudo fudo balo la kala ko allazani ya atani ha minkum mo fulo me jena ke kewno muso fudo balo ala aya fakana la jara jom muso kera wala fara ne fɔnden ke wala sunkura ne fɔnden ke kera kɛra iza zana ne fulo jiya no ke yo an ne fɔ ne kɛ fɔlɔ wala kefulo do ala kene o erane kefulo ngaybe e hata yatro ka ka fo e je no tuje nga ngaybe e ron bo do yaro la mo e ka wala ka fo je no tuje wele se ma se tawara nan sabanjan a yin yin aya dola hadis alaba wa ka ibn munza anda hage fa anta ba wa asla fa aridu anhuma akonin jen lan na raje no tuje to bi da ko be da ala da wala ko do sa al ko da al kanen al kanen ngaybe sagal se bo da kala ko anta yirma ke fulo ngai be ka nyambola alde fulo la ka nyambola albe ngai be albe ko ma ko alo do kije baye to bida mm, sabin sarara eh ala eh ala eh,